Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Ko shakka babu shirin ne na yau da gobe shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM. Haka kuma za a iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na voahausa.com masu gabatarwa. Muhammad. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya yau 23 ga watan Nuwamba shekarar 2017 za mu yi magana ne akan halayyar yi wa kai likitanci ta yadda magunguna ke ƙin yin aiki a jikin mutum. Shin me ke kawo magani ya bijirewa yin aiki? ko kuma a sha a ƙara tasawa, amma kuma sai kaga kamar ana zuba ruwa a bayan agwagwa don ko baya aiki yana faruwa ne saboda dalilai yawa a halin yanzu da sai sauransu mara lafiya yana shan antibiotic magani kenan amma ya ga baya samun ci gaba ko kuma warkewa daga ciwon da yake shan magani a kai to shine ake cewa lallai maganin nan kwayan cutar nan ta bijire ma maganin da yake sha za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku ku ba da taku gudumawar ta yadda za ku ga mutum na ciwo maimakon zuwa asibiti a bincike shi amma sai ka ga ya fada wani kemis ya siyi magani da yake ganin shi ne na ciwon da yake damunsa. To kai tsaye bari mu je ga amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter. Sakon farko ya fito daga Prince Tasi Ibn Abdullah da Yahaya ah, Dumno Azare suka ce hakika wannan bai dace ba sam ni shawara na gaskiya ya kamata ka sa likita ya gwada ka a gano me ke damun ka sai a baka magani usman da hafsat ku tashi lafiya to allah sa sai safiyanu gumal zangon daura ce gaskiya ne yau da gobe musamman a kasar hausa muna fama da irin wannan matsalar a duk lokacin da mutum ya ji lafiyar jikinsa ta canza maimakon ya je ga likita ya duba shi sai ya ruga kemis ya sai magani hakan kuskure ne mhm. shau adamu rijo kuma ya ce eh hakan kuskure ne amma kam talaka hakan shine abin yi domin domin dambe da kuɗin zuwa asibiti a auna shi a ga abin da ke damunsa saboda haka kawai daga yaji ciwon kai sai ya garzaya kemis ya siyi panadol <laughs> kuma idan kai sa'a sai ka ga ya samu sauki duk da dai hakan kuskure ne amma to talaka bai da yanda zai yi in kuma ba a yi sa'a ba taukilu ta kan jabo mm. to sai linus emmanuel ya ce da mansur Baba Wuro na faɗa suka haɗa gwiwa suka aiko da kuma Yusuf Usman Gombe suka ce ina kira ga matasa da su dinga zuwa asibiti idan suka ji ba su gane jikin ba sai su iya zuwa a ƙara musu ko jini ko wani abu ba mamaki shi ake so mm. domin kuwa in ka je kemis kawai kana zuwa ne sai a baka maganin zazzabin malaria kila jini kake bukata ah, dalilin haka wannan zazzabin sai ya shanye maka jini domin kuwa kana bukatar jini an baka maganin ciwon <laughs> Allah <laughs> amin mm. amin sakon na gaba kuma ya fito daga Dauda Musa Birgima dan dume yace salam yau da gobe yana daga cikin ɗabi'un mutane mafi akasari idan mutum ya ji bai gane jikinsa ba ya garzaya a bashi maganin da ya yi hasashen maimako ya tuntuɓi likita wanda yana da matukar wannan yana da matukar barazana ga lafiyar al'ummomin domin ana yin magani daban cuta daban. Tun mm, ban dariya ne kika ce wai mu dauda Musa ba a rigima su <laughs> ba rigima ba rigima kika ce bi rigima. Ikon Allah. <laughs> Ke ma karki shiga kemis <laughs> Ina ga da shige eh, kemis. To sai kuma Bilyaminu Musa yan mama yace yau da gobe a wannan gabar kam za a iya cewa mara lafiya ya yi kuskure duk da cewa mafi akasari waɗanda ke yin hakan Allah cikin ikonsa sai ka ga ya ba su sauki amma dai yana da kyau ku kafafen yada labarai ku ci gaba da kokari ku diga ku rinka fadawa mutane kowa yadda kan al'umma ta hanyar bayanai daga masana Allah ya sa dace muna nan da masanin kakkaɗa. Mm, za ka je daga mm. gare shi <laughs> saƙon gaba kuma ya fito daga adamu aliyu na gulda ya ce a gaskiya yin haka sam sam bai dace ba don haka yana da kyau Ah, da zarar mutum ya ji sauyi ya gaggauta zuwa gidan likita domin a yi masa gwaji ko ko a rubuta masa magungunan da ta dace da shi. to haka yake sai kuma mu koma ga okasha abdulsalam koko ya ce yau da gobe hakika talauci na daga cikin abin da ke sa zuwa shago domin sayan magani amma duk da haka ya kamata mu daga zuwa kemis ko asibiti domin sayan magani mai inganci aka ce idan aka bi tabbarawa abu ta sawo ko eh. to sako kuma wannan sakon ya fito daga aliyu usman taka lafiya mm. ya ce yau da gobe ai hakan na faruwa ne sakamakon bakar wahalar da jama'ar da ke ɗauke da rashin lafiya ke fuskanta kamun ganin likita kin san wai in mace wannan kai in ka fada ruwa ka miko bakin takobi wai sai ka rike to amma eh. in kuma ka rike bakin takobi ai sallabe za ka sallabe eh to shine ai so sai Ibrahim Rabilu Tsafi yace hakika wannan matsalar ta zama kamar ruwan dare ga duniya musamman a yankunan karkara da zarar kana baiwa abokinka labari cewa kai na yana ciwo sai ka je ya je ya sayo maka <laughs> paracetamol don da babu tabbas don babu tabbas larurar na da alaka da wannan cutar ya kamata masana lafiya da sauran kungiyoyi su tashi tsaye wajen bayar ko kuma wayar da kan mutane illar wannan ɗabi'ar. Mhm. Mm. Sako kuma ya fito wannan sakon ya fito daga Sa'idu Gajiyo Katama Allah ya sa na faɗi sunan mm, daidai. yauwa Gagiyo ne? Mm. To Allah ya sa na faɗi sunan daidai. Ya ce salam yau da gobe. Hakika sanya maganin da ah, don samun sayan maganin don samun waraka shagon sayar da magani ya zama ruwan dare ga duniya musamman ma a kasar mu ta Najeriya. To sai kuma Muhammad mai kayan miya oji a Gombe ya ce a gaskiya yana da kyau mu rika zuwa asibiti domin gwada lafiyar mu kafin siyan magunguna a shaguna domin kada kilu ta jawo bau. Yusuf M. Ramadan mai gombawa Allah ya sa na faɗi sunan daidai. A mm. gaskiya wannan matsala ta zama ruwan dare game duniya a ƙasashenmu na afirka musamman najeriya a saboda hakan ne nake kira ga likitoci ya kamata su fito su faɗakar da al'ummar illar yin haka mm. domin kawo ƙarshen matsalar domin wallahi wannan matsala ta taimaka sosai wajen ƙaruwar shaye-shayen ƙwayoyi mm. a ƙarshe nake fatan duk wanda ya ji sauyi a jikinsa zai garzaya likita ya gwada shi a bashi maganin da ya dace da shi mm, shi kenan kuwa sai a samu <laughs> a samu sauki to sai kuma mu je ga nasiru kainuwa haɗejiya albani ya ce ganganci kenan mm. wannan ai wasa da lafiya ne ina laifin ma ka yi wa mai kemis din bayanin abin da ke damun ka kafin ka ɗauki mataki da kanka kila shi kila ma likita ne mai kemis din ba haka <laughs> to sai kuma sako daga jibril umar na basa ya ce tabbas hakan yana faruwa ne sanadiyar rashin isassun asibitoci da ƙwararrun malama na lafiya don idan akwai waɗannan abubuwan to gaskiya da hakan ba za ta faru ba ga jama'a sai yahaya hamza ya ce wannan bai dace ba kamata yayi a je asibiti a yi wa malamin lafiya kenan ko kiwon lafiya hmm. bayani su ya kamata sai su baka maganin da ya dace okashi Sa'idu ya ce gaskiya wannan abu ne mai matukar hadari sosai kuma rashin wayar da kai ne yake kawo hakan. Hmm, to sai ah, mu je ga mu'azzam ne ko kika karanta yanzu ko? Ah, Kabiru barin je ga na Kabiru. Eh, kabiru je ke karaye mm. Sokoto ya ce, Yau da gobe, yadda nake kallon lamarin mutum da ya ji sauyi a jikinsa sai kawai ya fada shagon magani ya sayi wanda yake harsashen shi ne na ciwon da ke damunsa. Akwai karancin wayewa a kansa da karancin sanin amfanin zuwa wajen likita, don haka ni a gani na shan magani ba tare da umarnin likita ba, hasashe ne na kanzan kurege mm. kawai a fannin lafiya. Mm-hmm. gaskiya gaskiya ne mm-hmm. shi ko ukashi abdulsalam uh, koko ya ce yau da gobe karamin ciwo ke sa a je shago a sai magani babban ciwo kam sai asibiti mai turare mai turare gwadabawa ya ce yau da gobe gaskiya akwai kuskure sosai farko ka nemi likita da ke unguwarku ko kuma ka garzaya asibiti don baka maganin da ya dace da rashin lafiyar ka ba wai shiga shagon kemis ba sayan maganin da bai dace ba ko da da ciwon me ko na ƙaba. Mm. Mm. Sale Muhammad Sale mare. damare damare mm. to na gode <laughs> ya ce yau da shi ne ya ce yau da gobe matakin da muke ɗauka wa kawunanmu idan muka ji sauyi ko rashin lafiya sai mu yi sai mu yi magungunan da ranmu ke so ba tare da mun je mun dubi likita ba babban matsala ne a nan gaba zai jawo mm. mana domin wani lokacin maganin da muke sauyowa ba shine yake damun mu ba mm. to sai kuma abdulhamid bashiru uh, giwa so bane gwiwa so so ba mm. ya ce yau da gobe yin haka kuskure ne abin da ya dace shine idan mutum ya ji sauyi a jikinsa to ya garzaya wurin likita wanda zai auna mutum kuma ya ba da maganin abin da ke damunka idan muka koma shafinmu na twitter kuma sako daga atmatuka Atmutaka MTK mm. mm. shawo Shawu ya ce gaskiya kuskure ne lokuta da yawa kuma karancin ilimi na taka rawa wajen yin hakan. At Alhaji Mele ya ce, wannan shi ake kira lalube a cikin duhu kamata ya yi mutum idan ya ji wani motsi na rashin lafiya a jikinsa ya tuntuɓi likita kawai To, at Mujita ba Kere ya ce, hakika wannan yana faruwa ne a ƙasashen Hausawa, amma kamata ya yi mutum ya je wajen likita ko da baya da kuɗi domin ya san cutar da ke jikinsa. Ai ko har garin da ba nan Hausa ba duk ana haka ba eh. wallahi mutane da yawa suna wannan mutane ko ina ana samun irin mm. masu wannan halin. To sai kuma at daga ƙarshe kenan at imam underscore uba ya ce salam yau da gobe gaskiya yin haka bai dace ba ya kamata a ce da sauyi ya shiga jikin mutum kawai ya garzaya asibiti ya yi gwaji don a tabbatar masa da abin da yake damunsa. sannan hafsa bayan wannan saƙo da muka karanta kar a manta a wannan wata na nuwamba da muke ciki mm. wannan mutune yake sarkin dubo bincike maryam bugaji maryam bugaji <laughs> yawa ita ta aiko mana da yanzu ƙarin bayanin cewa daga ranar sha uku eh. zuwa sha tara ga watan nan na nuwamba da ya wuce mm. kenan mm. wannan kwanan watan kin ga ya wuce kenan to amma an yi ranar kula da antibiotic na mm-hmm. duniya wato na wayar da kai akan magungunan kashe irin wayannan kwayoyin saboda babban matsala ce a duniya kenan yawwa saboda haka sai abin da awareness in yake magana a kai kenan a makon da ya gabata din shine ah, suka ce antibiotic awareness is everyone's concern yours and mine to sai kai mun bayani yawa maganar ce ka ce na turanci saboda Allah ne eh, maganar maganar magungunan kashe cututtuka irin wannan ko antibiotic da ake sha don magance cuta wani abu ne da ya shafe ka ya shafe ni ya shafe ki ya shafi kowa mm. a haɗa kai kenan ba wani abu ne da kawai mutum ɗaya sai ya zama shi ya damu da maganar ba ya kamata ya damu kowa yau wato shine abin da taken wannan taro ya nuna an gaida an gaida eh. likitan bincike na na BOA eh. Maryam eh. Bugaji to mun gode sosai Bugaji mm. yau yanzu kan anan zamu dakata da wannan sakonni to sai mu ce kafin mu je ga bayanin da yake gaba eh. muna shi domin ko mun gayyato likita kuma mun ce za mu samu ba mutane dama su kira domin su tofa albarkacin bakinsu mm. lambar da za a kira mu akai ita ce alamar tarawa ɗaya sai a sa biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar gama wani akan layi. Salamu alaikum. Amin alaika salam Hajiya Maryam. Hajiya Hafsa ce. Hafsa ce ta shigo. Ka san yau da gobe ne yana da kala kala. Eh haka. Eh yau da gobe yana da kala kala. In ma ka ce Maryam in duk biyu ne. To to to to. Ta magana da Asabe mai fata daga nan ya wuri jihar Kebbi. To muna jin kada Asabe. To gaskiya wannan matsala ta shaye-shayen magani ba tare da zuwa asibiti ba wallahi ya yi kamari don ni kaina nan na san mutumin da kullun sahi wallahi mm. sai ya sha kwaya na magani kuma ko da mm. lafiyar shi yace mishi to lafiyar shi lau wai in bai sha ba bai iya aiki ikon Allah to fa nayi nayi da shi wallahi ya bari ya ce shi wallahi in bai sha ba ba shi iya tuskuna ma kansa komai ta zama mai gada gam din shi kenan to kaga wanga abu ya zama mai lalura babu aikin da yake ya wallahi sai ya sha alabu Kuma kaga ko ya zama kwaya. Mm, ya zama kwaya. Ya zama kwaya. Eh tunda dai in baka sha ba za ka ji dadi ba. Ina kira ga mutane ya kamata a rika zuwa wurin likita likita shi ya san maganin da ya dace da rashin lafiyar mutum. Mm, haka mm. yake. Mun gode. Wannan kira da nayi ya shiga ga kunnen mutanen da ya kamata su yi la'akari da irin wannan matsaloli. Saboda kada abin ya jawo matsala zuwa gaba. Gaskiya ne to mun gode sosai dan eh, asabi ga wannan. Kabara muna da kira daga Taraba. To bismillah. To salamu alaikum. Wa alaikum wasalam hajiya barka da aiki. Yawa barka ka dai da wa muke magana? Kuna magana da Oga Faris Karin Lamido. To Oga oh, Faris ga ka bar ga ni ga kai. Yawa sai kai bayani. Yawa <laughs> Faris. <laughs> Yawa to me zaka ce yawa gaba da wannan magana ta hasashen magani kawai a a auna a sha. To kamar yadda wani takarda da kuka karanta. Mm. wani lokaci talakanci ke kawo haka a ce mu je asibitin wajen awo babu kuɗi babu kaza sai mu rabe din hmm, talauci talauci yawa to kuma gaban kama a garinmu da nake kira karim hmm. yawanci masu kematsi mu su ne masu asibiti hmm, mhm. To kaga muna tsarin tunda su ne a kemis suna asibiti. To in kuka je suna auna ku? In kuka je suna auna ku? Hello? yawa na ce in kuka je kemis din suna auna ku eh wani wurin akan yi awo wani wurin kuma dai hasashe a kemis din eh kin ji ai ce likitocin suna da kemis yawanci a eh, garin to to da fatan da fatan za a dinga fara zuwa a ga likita kafin a Shi ne ai eh sosai da gudunmuwar ka ga Paris to ka bara sai mu garzaya jihar Niger kuma eh to to amin yawa ka bara za mu garzaya jihar Niger eh, bismillah to salamu alaikum Amun alaikum salam da wa muke magana Ibrahim mai wankin hula garin Akimba mai godiya. To me ra'ayinka Ibrahim akan wannan lamari? To gaskiya ni ra'ayina ina ganin ma kananan likitoci ma suna muna kokari a nan don saboda a mm. gwamnati sai dai gaskiya ba mu amfani da gwamnati inda a bangaren magani gaskiya ba mu wani amfani da muke da magungunanta. Mm. Mm. Don saboda yanzu haka nan akwai gari nan da je to sun gina mana asibiti to yanzu asibitin gaba ɗaya ba magani farastan ma wannan wanda zaka sai ka dan samu sauki ga ainihin da lura rashin lafiya ka to babu ita dole oyin mm. na kananan likitocin nan mm. wanda suke zama kansu su suke kokari da mu yanzu haka oh, wanda suke dan na shagon magani Yawwa to gaskiya mu da su muke amfani a yanzu haka halin da muke ciki. E to amma ba kwa tsoron cewa kila likitan da yake kemis ake ganin kamar likita ne kila ba ainihin cikakken likita ba ne, kila kawai kemis ne da ya saba sai da magani bai san menene ba ko maganin jabu ko makamancin haka. to gaskiya bakin ya gwargwado suna kokari da mu da suna kokari akan mu don saboda duk magunan da suke sai mafi yawanci gaskiya muna sha muna jin sauki to to mun gode sosai da gudunmawarka Ibrahim eh, Akimba mai godiya sunan ah, nan ya yi daɗi eh, sunan shi ya kyau eh, eh. to ah, wake kan layi ah, sunana honorable dago daga Wombio. daga ina kake kira daga askira uba borno state askira uba oh. To barka da zuwa garinmu kenan. Kakku mun yare. Barka da. Usa, usa ko, usa, usa. Kakku mun yare bare bari. Usa. Nace, wato abubuwan da yake faruwa yawanci yakan zamana cewa za a je asibitin babu magani eh. so babu amfani a je wata rana za ka je sun baka da kuɗi to wahala ne mm. so yawanci talakawa sukan tafi su je kemis su mm. sayo su su haɗe eh. daga nan kuma masu kemis ya kamata gwamnati ta ɗau mataki kar a mm. sai da magani anyhow haka ba tare da wato an samu wato prescription na dokta ba. Wata takardar shaida kenan. Mm. Eh, irin waɗannan shi yake jawo shashayen kwaya yana mm. zama bragatai. Amma idan mun yi la'akari cewa e waɗannan don yawanci masu kemis nan ba sun karanta eh, aikin magani ba ne. su samu certificate ne. an dora ne kenan suna sayarwa waɗansu ma a eh, suke yawo da shi a kasuwanni da eh, ka faɗa kemis ake cewa da hausa <laughs> to mun gode sosai honorable sai Allah ya kai mu wani lokaci mun gode honorable a gaida mutanen askira ba eh da goza eh duka mun gode kwarai to amma kafin mu je ga dan shakatawar da zamu akwai mm. sakonni kin san a shafinmu na Instagram eh. na a. underscore hausa voa eh, eh, underscore hausa dan eh, jan layi na yau to duk wanda yake so zai iya bi mu idan kuma kana bin mu ko shafin mu ka kwada zaka iya hawa shafukan duk ma'aikatan na voa misali sai ka gan yaya yake a wurin sai ka yi ko a nawa usman kabara in ka je ka duba zaka gani sai ka je ka bi mana dan Allah to ga sako daga Bauchi friends wato abokai a bauchi suka ce maganar gaskiya talauci ne dalilin kawo wannan yin haka yana hmm. rage yawan ga yawan kuɗin maganin da mutum yake kashewa yana rage shi idan ya je wannan eh, ɗan kemis ɗin kenan amma a asibiti akwai ganin likita akwai makamantan irin wa'annan wannan shine ɗaya daga cikin sakon naga hmm. injiniya yana ɗan daga hannu amma eh. akwai kairiya ta ce bai dace ba ya kamata a tuntuɓi masana kamar irin su pharmacist kenan su kemis ko likitoci wanda sun yi karatu kenan ko nurses kafin a ce za a irin wannan a takaice hmm. ita ma abin da take magana kenan hmm. yanzu haka sai mu ce rai dangin gora hafsa to rai dangin goro sai da <laughs> hutu me yasa yanzu ake yawaitar samun kwayoyin cuta wanda ba su jin magani to malama maryam wannan yana faruwa ne saboda dalilai da yawa a halin yanzu akwai economic wato na harkar tattalin arziki da sauransu amma dai menene bijirewa maganin da kwayan cuta suke yi Mm. mara lafiya ya fara shi yana shan antibiotic magani kenan mm. amma ya gaba baya samun ci gaba ko kuma warkewa daga ciwon da yake shan magani a kai to shi ne ake ce lalle maganin nan kwayan cutar nan ta bijire ma maganin da yake sha to shi ne resistance menene resistance a resistance yana faruwa ne saboda irin wannan dalilai mm. akwai canjin yanayi da inda enzymes wadda take kewaye ga ita eh, cutar kwaya cuta din takan canza sai zama cewa maganin baya iya shiga ya ya ya lalata ita wannan kwaya cuta din mm. akwai kuma matsalar da ke faruwa abin da aka ce target site wato gefen da inda maganin ke aiki to ya atakin ita kwaya cuta din mm. shi ma yakan canza sai zama cewa maganin da zai iya shiga cikin wannan yanayin ba har ya wannan wani har ya ya ya destroy da ita wannan kwayar cuta ne. Mm, ya lalata gaba ɗaya. Mm, mm. Eh ya lalata ta. Kamar dalilai da yawa da suke faruwa irin akwai shan magani ba bisa ka'ida ba. Shan magani kuma ba bisa yardar likita ba, eh, eh, umarnin likita ba. eh kamar yadda eh. mutane ba su da lafiya ko su je shagon kemis dan samu magani shi ma yana da illa kenan yana eh, taimakawa to abin da ke faruwa mm. kai baka san kwaya cutar nan baka san maganin da take ji ba to ya kamata ya aiki akan ta ba ka je kawai ka so magani ka fara sha a sai ka ga maganin ka saya din ciwon bai ja daga baya da baya ba sannan kuma zai kasance cutar nan sai ta saba da maganin nan sai ta ki jin maganin sannan kuma idan likita misali ya rubuta magani ya ce to ka sha shi sati ɗaya to wani za ka da ya sha kwana uku ya ji sauki ya fita ya watsar da wannan abin gadin kenan yana ganin kamar ya warke can ga baya sai ta sake dan tasowa to wato ko kenan kuma mm. ba wajen likitan zai kuma sai je kenan ya so wannan maganin to a kemis eh, a kenan kuma bai san irin maganin zai saya ba sai a bashi ya zo ya sha kuma lokacin ta riga ta fara bijirin wannan maganin suna ɗaya cikin wannan dalilai ɗin da akwai maganin kin san matsalan namun nan irin da gare mu akwai eh, magunguna wanda ba su da kyau counterfeit and eh. drugs maganin jabbu yawa da suke ko ina kina ganin su a chemist sai ka je ka sha ka saye ka sha maganin nan abin da kake kokari ya warki ba zai warki ba saboda maganin ba na kwarai bane ba standard bane zai kasance wannan kwaya tushen ba za ta je wannan maganin ba ko dai karfin shi baya da yawa ko kuma baya da kyau gaba daya wannan yana yana faruwa yana ƙara jawo bijirewa waɗannan cututtukan akan magungunan da muke abin nan to akwai kwak wato waɗannan mutane wanda suke ba likitocin kwarai ba ne likitocin bogi yawa suna yawo cikin karkara suna ba mutane magunguna iri-iri wanda suke ba su dace da abin da ciwon da ya damu da mutanen ba wannan yana taimakawa wajen bijirewa waɗannan kwayan cuta daga magungunan da ake mace da su akwai dai da yawa suke haka to kamar waɗannan cututtuka ne ake yawan samun ƙwayar cuta ta bijirewa magani to yanzu kamar misali kin san kamar malaria mm. da sanin kowa ne chloroquine da muke da shi wanda yake shine maganin da akwai shi ko ina cikin karkara cikin birna ne namu da idan ka sha aka yi ma alluran shi za ka kuma ka sha kwayoyin za ka ga cewa ka ji wannan maganin amma yanzu ba ta jin maganin ba ta jin chloroquine sannan akwai cutar tuberculosis mm. ciwon tari tarin fuka ita ma tana bijire ma eh tarin fuka tana bijire ma maganin sosai ko da yake ana kokari yanzu shi saboda akwai abin da aka ce first line da second line drugs ana kokari akwai surveillance akwai sa idanu akan wane ne marasa lafiya yadda suke samun dama idan sun sha wannan maganin idan aka ga marasa lafiya mara lafiya ya sha wannan first line drugs din bai ji sauki bai da ake kamata cikin lokaci to da sauri akwai kayan aikin da aka sa ido akan wannan abu da ce surveillance mm. na waɗannan abin wanda za a canza mai daga first line zuwa second line draw gaskiya shi wannan an samu nasara kwarai da ta na hana resistance ko kuma bijirin maganin ciwon tari da kwayan cuta suke yi. Mm. So da su ne kuma misalan da muke da ana zuwa muke To a takaice dai mutane me ya kamata su kula game da wannan? To akwai abubuwan da ya kamata dai a yi sosai. Misali a tabbatar a asibitocinmu akwai ana duba su akai-akai a tabbatar da cewa a gano yadda kwayan cutar nan maganin da ake rubuta shi mutane suna yana suna yana jin magungunan nan ko baya ji ya kamata a samu bayanai daga ɗakunan bincike damu kamar laboratories mm. domin can ne ake ake bincike na waɗannan magungunan da suke kwayan eh, cutar da suke bijire ma a eh, magani abin da aka ce mutum duk ciwon da ya kamata aka ɗiba aka abin na mutum dama ana ɗiban kaman a jini ko ruwan kurji ko kuma dai wani ruwa na jikin mutum a yi abin da aka ce microscopy culture and sensitivity a gano wannan cutan me take ji wani magani take ji wani magani zai iya kashe ta sannan kuma a gano wace irin kwayan cuta ce to ɗakin zan bincike namu ya kamata a ƙara su a ƙara faɗaɗa su a samu musu kayan aiki wanda za su yi wannan abin sannan ya kamata akwai kwamiti kowace asibiti wanda zai sa ido akan waɗannan wannan aiki din a tabbatar cewa ana gano magungunan da ya kamata suna cututtukan da suke ji da wanda ba su ji domin a gaya ma gwamnati policy maker don su tabbatar da an canji an gyara abubuwa din sannan kuma ya kamata a dinga ƙara ilimi ga ma'aikatan da ke wannan aikin mm. asibiti da kuma ɗakin bincike domin su san aikin su yadda ya kamata da yawa rashin sanin aiki yana shafar maganin da aka rubuta ma mara lahiya da yadda ya sha shi da kuma yadda ya ji sauƙin ciwon da aka rubuta mishi magani a kai so ya kamata ma'aikatan lahiya su san aikin su ta a ƙara musu abin da aka ce ma ilimi kamar training capacity building nasu din lafiya jarin talaka a masu mulki na bautar da shi rayuwa ba ba yanzu kama karya ake ilimi hallau babu shi rayuwa ba ba rayuwa wannan ta isa a masu mulki ta bar mun kashi rayuwa sun ji tattaunawar da maryam bugaji ta yi tare da dr sani labaran kenan jami'i ko kuma babban jami'i mai kula da asibitin cututtuka a jihar sokoto mm. eh, to kin ga ko ai alhamdulillah yayi bayanai dalla dalla ya faɗa mana illar shan magungunan nan da dalilin da yasa ba sa yin aikin da makamantan irin wannan mm. to da fatan mutane dai za su kiyaye da fatan eh. za a kiyaye eh, domin bahaushe ya ce wai idan kunne ya ji jiki ya tsira wannan haka yake to mm. Allah ya samu dace sai kuma gobe za mu ji ranar da muke tabo maganar nishadi za mu tattauna amma za mu ci gaba da kin san mun faro magana a ranar litinin da ta wuce mm. akan wannan da ta kashe mai gidanta din za mu karasa magana saboda mutane da yawa yanzu kan amadadin Hafsat Maina Muhammad sai kuma Daniel Brown da bada umarnin shirin da injiniyan mu ne yau Mr. Uh, Aidin Utko sai wanda ya hada mu da ku a Facebook Live Ibrahim mai ni Usman Kabar a Washington ke cewa mu zama lafiya amma kai a da rayuwa ba warware yan da irofiya sun gaba a ƙasar mu komai ba shi. Rayuwa.